wani yanayin kenan qala al-musannif rahimahullah wa innama jibo bin nazari layya tana waje ba ta dalilin yin alwashi idan kai alwashi kace alƙawalin Allah bana zan yi layya to sai kai ko kuma alƙawalin Allah sai na yi layya da ragon nan to ka ganin kawari shi وإنما تجب بالنظر والذبح الضمير في المسألة يرجع على الأضحية لكن وإنما تجب وجه الضحية على الأضحية والمعنى أن الأضحية تصبح واجبة ليا نوايا غريدولي wujuban ainihin eh, wujuban ce yulgil aiba a tari'a ba dahu ana jefar da shiyo da izoma ya faru bayan an yi alwashi mana idan ka yi alwashi za ka yi layya da dabba ko da na ƙasa ya same ta dole sai ka layya da ita da ka riga ka yi alwashi بأمرين الأول تصبح الأضحية ليا نوايا غري واجبة في حق المكلف إذا نذرت تقرب بها idan yayi yi neman kusanta an Allah da ita liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam man nazara an yuti Allah fal بمعنى يلزبه التضحية بها وذبحها لأن نظرها يوجب ذبحها ويمنع بيعها وإبدالها أنهن سيديتا أنهن مصنيتا الثاني تشبه الأضحية واجبة لين تناوى ينقلي واجبة wujuban sunani bi zabhiha ta dalilin in an yanka ta alal qaulil mashhuri fil madhhabi wa hadha wujubu wannan wajibi la ya'tabaru ma'ahu turuwul aibi wannan ba a lura da wai go aibiya ko aibi ya same ta dole sai an yanka ta tun da an riga an yi alwashinta wujubu suna yi bai kai wujubul faradi ba ya zama kaman wajibi ba abin ke dole ba to haka ko da an bashi za a samu zunubi ba irin wancan ba ba za ka canza ba mu'akkad da ba ai kalmomin musulun suke aka suke kowace kalma aka take ajiye sai da aka je ta ba magana ce ba mutala'a ce ba wannan nake rudan matasa ka yi liga ko wanda ita ce za ka ɗauka ka karanta ba zai karanta ba ba luga ba ce ba hatta lugan kanta da suke magana cewar lugan mana akwai fiƙihun luga lugan kanta tana da fiƙihu a kawo baiti da ya samu shafi ashirin ana shirin yanzu to karatu bai yi wa ka su abin da ke rudan su kullum in aka kashe karatu na mutum zai koma ya tambayi intan yi browsing yi wane ne to har san inda kake browsing din mushkila ce sai ka san me ka A ita sai kwamfuta kawai yawon ka wannan wahalan ba sai ka yi ba Allah sarki suka samu wani tsoho ya ce a'a kai zaman ka a gida ma ne ka bannin ci gaba da yawon na malayaya malam kana ganin mai baka malamin nan naka mai baka nasiha ya bata sai ni ma ya rike ho eh to ato kai dai kai zaman ka kai je da ko kwamfutan ka ka sayo je kamo gidan rediyon ka nemo mamaran ka tare da abin da zaka samu karatun Usaimin gashi nan na bin Baza gashi nan na Jafaru gashi nan na wane ne gashi nan na Albani gashi nan saboda yi yanzu kama fi su duka mu kuma wani mujahili ne kai bi ma baka san ma baka sani ba haka wani yaro ya dawo daga jami'ar Nijar kawai ya na tsince shi aji abin da ke tara yanzu ba sai kai wahalan karatu ba a yanzu karatu an sauka kashi nan bayi yi kulliya ya gama kulliya ba wai kulliya ne ba magana da ya faɗi ba daidai ce ba ya gama yana zuwa nan ana layi da shi da sauransu amma sun da yi jami'ar Nijar ya dawo to ai yanzu su sun je sun yi karatu sun gano karatu ba sai kawo alaka zauna ba wannan duk azabtar da kai ne menene menene ka samu kwamfuta ka kai menene za ka yi karatun ka ba tare da komai ba ya tara yara yana gaya musu da ya faɗi a jiya malaman shugabannin malaman duk ba wanda ya gaya ne mu yabo wannan malaman ba kita da su ba su gaya min ba amma ƴaƴan wani mutum a dai sai suka suka je suka fa baban su malam wani ya ce kaza shi ke nan yanzu sun ce a ah, idan wannan ba ce wani an ce ka ce za ka ce kaza ice eh na ce to kwashe na kai na ka an kara ganin ka makarantar zan yi magana wani ce kai ba ka gani ya fusata ai ko yanzu ba yanzu za ka ba ki guri ba ma hanya ya tafi ya dawo ya dafa da ya burina ina ga ya yi kuka tsakanin da Allah kai minti talatin na kuka na ce a'a ai yanzu ba zan taɓa yadda da kai ba yadda ka ci amana ta ba zan taɓa yadda da kai ba sai dai mun je lahira Allah ya ce ka tuwa ni ba ne ake waka ba idan muka je lahira muka je gaban Allah Allah sai a wannan ka daina kullu shi ka kuje in Allah ya ba mu aljanna an kuma na wuta to ainin eh, da gaske yake yi ya tuba yayi kaza yayi kaza sai dai mun je can amma ka riga ka bata kanka kai dai ba zan iya baka ɗalibai ka koyar ba tun da nan na rene ka Allah ire ne ka na tarar da malaman ka sun koya maka mun zauna da kai a layi ka shiga kulliya shekara shida ka gama ka yi kame kame ka je Nijar ka dawo kana dawowa sai ka fara rusa abin da nake na ce a a yanzu ya ishe ka yanzu zai gama kokan ka ka tashi ka tafi ko kwanaki ya dawo ya tsara na je ida so ita ba ka taimaka wa ba nan da baka yi ba ka samu kai a ba da ni ba tsakanina da kai kakka bari wani abu shiga tsakaninmu da gandan ina karɓar uzuri in yi shiga tsakani ba ka sani ba zan duba ganin e eh, wannan abu ya yi kama ba ka sani ba kai zan yi alaikun amma wannan abu na gano da gangan kai min wannan abu ce a ah, ai ba matsala na kudin zuwa barnan je ka kafa naka kuma ban taba kawo muku shi ba na zage shi yayi ban oh, kawo shi wannan ma hikaya ce da kawo ga yadda muka kwashi inda wanda ke tunanin haka to fa haka nake abu hamad ibn sirina qala sa'altu ibnu umar an ad-dahaya awajibatun hiya qala dhahara rasulullahi kaga dai kadubi dubi sahabbai da dabara wal muslimuna musulma ma sun yi min ba'dihi wa bihi sadma ka kuma me kake so ba za ka eh, sai an ce maka wajibi ce ba wannan ya rage naka farko dai annabi ya yi musulman da suka shiga musulunci sun yi lagiya waye kuma bayansa sannan kuma duk inda musulunci ke ya gudana za a yi laifi so da kanin yanzu wannan idan bai ishe ka ba zo ka ta yi su aiki suke ba kagule kagule ba ya ishe muku